A yanzu haka dai babu wani cikakken bayani daga hukumomin ƙasar Saudi Arabia game da biyan diyar Alhaji Kabiru Muhammad wanda ya makali a saman lifta wato na'uran nan mai kai mutane saman bene ya mutu a birnin Makka tun a shekara ta 2018. Iyalan marigayin dai sun ce tun a wancan lokaci sun yi iyayensu a tsakanin hukumar jin daɗin alhazai ta jihar Niger da kuma hukumar alhazan Najeriya, amma har ya zuwa wannan lokaci babu wani bayani. Malam Yahaya Abara Idris shi ne mai magana da yawun iyalan marigayin da ya tafi aikin hajjin daga ƙaramar hukumar Cancaga. ya ce iyalan marigayin da suka haɗa da mata biyu da ‘ya'ya hudu suna cikin wani yanayi na tausayawa. Ya rasu ya bar mahaifiya da mahaifi, sannan ga mata biyu da ‘ya'ya. To yanzu dai abin abin tosayi ne, don kuma shi ne a lokacin nan ɗin shi ne tsayayye, shi ne babba, shi ne ginshikin gidan. To yanzu me kuke so yanzu ai? A yanzu dai in wa'innan hukumomi na jiha da na national sun ji su a bibiyi maganan wannan ɗan taliki din a lokacin nan kan an karfafa gwiwan cewa za a biya diya kuma za a mai gidan ya ɗauki nauyin gina musu gida a nan. To hukumar jin daɗin alhazai ta jihar Neja dai ta ce lamarin yana tsakanin hukumar alhazan Najeriya da kuma gwamnatin ƙasar Saudi Arabia. Alhaji Abu Sufiyanu Siri-Siri jami'i ne a hukumar jin daɗin alhazai ta jihar Naija mai kula da yankin Can Caga. Mu ne za mu yi, ai da tuntunan an wuce wurin. To amma abu ne da gwamnati ne za ta yi. To kaga yanzu kuma kullum haka yi ana magana kuma gwamnatin ga tsakanin National Health Commission da Saudi Arabian Government. To jami'ar labarai ta hukumar alhazan Najeriya Fatima Sanda Usara ta ce kawowa yanzu ma har an ci tarar kamfanin da ke kula da wannan na'ura ta escalator, sannan ta yi ƙarin haske akan inda aka kwana game da wannan batu. Su kamfani masu maintenance na wannan lift ɗin suna da laifi. a act of negligence ya kamata da wannan abin ya samu matsala su yi barricade ta yadda ba wanda zai ya shiga. So, an yi finin ɗinsu. based on that. Ministry of Hajj and Umrah ta yi finding su on negligence. So NACON ta ci gaba da rubuta letter to ministry daban-daban reminding them of cewa bawan Allah nan mm. ana neman mai compensation. Their reply is su they cannot authorize compensation sai dai kotu. Jami'an labaran hukumar Alhazan Fatima Sanda Usara ta ce suna ƙoƙarin ganawa da lauyoyi a yanzu haka domin sanin inda za su tunkara. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.